sweetheart hmm? wani mai fara da kanshi nake ta ci a gidan nan gaba ki gidan nan ya kara da kanshi ina cikin daki ina ta duba takardu amma gaba ɗaya kanshi ya hana ni sakat ni dai ba wannan ba dama ina so in ce maka na sai dan jarida ki sai dan jarida kuma a ina kika sai dan jarida dan jaridan da ake nuna a tashar Arewa 24 ko kuma a YouTube channel mai suna mai shadda Global Resources ai ba a sai da CD Rajiya kai ma kenan da kake da fim din baka san turaren dan jarida ba turaren dan jarida kuma ai shahararsa ya wuce inda kake tunani tsoho ko sai Allah ɗan jarida perfume ɗan jarida perfume ɗan jarida perfume ta iko sai Allah to wannan shine na je na wannan ƙarshen to a ina ake samun sa za ku iya samun turaren ɗan jarida a kasuwar Sabon Gari a shagon Alhaji Aminu Bala mai gishiri number B166. A kasuwar Wambai kuma za ku same shi a layin rubutu a shagon Abba Zango. A kasuwar Kurmi kuma za ku same shi a shagon Alhaji Saminu na Annabi. Kawata ya kika gani? Ya kika ga shafilma kawata Ya kika ga jakakkuna? A dan canji kadai zaki samu irin abin da kike so. Dan canji shoes and bags suna da kowane irin kaya da za ku iya nema ba sai kun wahala da kanku zuwa wani gurin ba. ni yanzu na ga guri a nan wajen dan canji shoes and bags kadai nake son takalma da jakunkuna na abin da nake so da ke duk takalma da zakan da na sa a cikin lefai hmm. ki koma gida ki ebe su ki kyautar ga yan uwanki ke kuma ke da ƙawarki ku zaɓi duk takalmi da zakan da kuke so a nan tikin mu sama mu takalmi wannan zai fi shiga ko kawata kai eh ya dan yi light amma yayi Kantin ɗan canji muna nan a kasuwar Sabon Gari Kano. Dubai Line ma'ana layin 'yan takalma a saman Bene, PV lambar 14. Samari da 'yan mata za ku iya tuntuɓar mu akan wannan lambar waya. Ɗan canji shoes and bags shine zaɓi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi wa mai girma yarima barka da zuwa. Ina yi wa manya-manyan baƙinmu barka da zuwa. Ina yi wa ɗalibanmu da iyayen yara barka da zuwa. Ba komai ba ne ba, yasa na karɓi wannan laspika zan yi magana. a jiya da daddare aka samu an su azzalumai eh, ware ware suka koro su kan titi suka ringa yawo da ba don halima ƙawarta ba da mahaifiyarta da binci bata san yadda za su tsinci kansu ba a wannan tsakar daren ina wannan maganan ne saboda mutane su gane ba lalle sai ɗan mai kuɗi ba ne ba yake samun sakamako mai kyau hatsaka ne da ƙwazo kamar yadda bintu ta yi mutanen nan da suka yi wa bintu haka ita da iyayenta in masu shiryuwa ne allah ya shirya su su kuma su bintu da ita da iyayenta allah ya kawo musu ɗauki bisa allah ya mai da kowa gidansa lafiya a hakika wannan labari da na ji na bintu lallai ya taɓa ni a ina so in ga wannan yarinya bintu tare da mahaifinta a ofis na principal gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta ban yi tunanin akwai ɗan adam ɗin da zai aikata wa ɗan adam ɗan uwansa irin wannan mummunan aiki mai cike da zalunci da rashin tausayi ba. Hmm. Yarima kenan, iyakan ka kawai ka sani. kama saboda ka taso da kyakkyawar zuciya ne kuma ka gina ta ƙoƙarin taimakawa mutane ne shesha Amma Yarima ɗan adam da kake gani mugun mutum. Kaɗan daga cikin mutane ne kaɗai za ka iya samun su waɗanda zuciyoyin su suke cike da alkhairi ko wani abu makamancin haka amma da yawan mutane da kake gani zuciyoyin su a lalace suke mugun hali da baƙin ciki da ƙyashi da hassada wani abin da ya faɗa gaskiya ne it's ki daina kuka am ya sunan ɗalibar sunanta bintu yes haka ne bintu bai kamata a ce na mance da sunan yarinya mai ilimi irin ki ba baba haba ai kai ne baban ko ai yarima a'a baba karka ce haka ai babba babba ne ko a ina Allah ya taya ma ranka ya dade mama ina so in muku wani tuni wataƙila kun manta ko kuma kuncin rayuwa ya sa kun kasa tunawa bintu wallahi ba karamin arziki Allah ya muku da ya mallaka muku ta ba saboda samun yarinya mai ilimi da kulawa da tausayin iyaye irin ta, yana da matukar wuya a cikin irin wannan zamani hakan wannan gaskiya ne ranka daɗe alhamdulillah don haka ku cire damuwa a ranku insha Allah daga yau duk wani buƙatuwa na rayuwa ba ku da matsalar shi Nice, sir. Mun gode. Amin. Zan tura ɗaya daga cikin yarana ya kai ku gida in ya so sai ya ga inda kuke. Mun gode. Allah saka da alheri. Allah ya ji kan sarki Idrisu dan Abdullah jikan Hashim. Amin baba na gode. Ya yi kyau. Baba kaga irin riba ilimin ta fara cinta tun yanzu kafin a je ko ina ko? Hmm. Sai a dage bintu. Wow, it's beautiful. <laughs> muna godiya ai baba ku ƙara gode wa Allah Yarima ya yi matuƙar damuwa akan labarin da kuka ba shi har ya shiga mota hawa yana zuba a fuskansa Allah sarki wallahi mun sha jin labarin irin ayyukan da yake na karamci da tausayi sai gashi yau Allah ya sa ma mun ɗanɗana roman wannan hali da ɗabi'a nashi. wato a lokacin da mutane suke gudu a lokacin kuma Allah ya kawo yarima cikin rayuwar Allah mai iko mai ko bai kuka ba yakan sa mutane kukan farin ciki balle halin da ganku a ciki ya sa shi kuka to hakika Allah maji roƙon bawansa ne ina mai tabbatar muku da cewa daga yau rayuwarku ta canza ni har abada Wato Yarima tun da muke da kai ban taba ganin ɓacin rai a fuskarka irin na yau Haka ne Ahmad. Ka san a duniya ba abin da na tsana irin in ga mai kuɗi yana wulaƙanta talaka. Aiko suna nan da yawa. Don abin da yanzu kusan ma suka mai da shi kamar yayi kenan. Ka samu mai kuɗi hamshakin mai kuɗi wanda yana kwana da abinci sama da buhu hamsin a taskarsa amma wallahi makocinsa abin da zai ci da iyalinsa a ranar baya da shi haka zai fita ya ta wance galileluwa ya dawo wuni guda bai zama lalle ya samu abin da zai ba iyalinsa ba wallahi ran kai daɗi ai ko wannan wuta zai shiga to su dai haka haka su a ganin su dai za su iya ganin annaba haka na ai wannan ba zai ga annaba. <laughs> to ita ka san da yake rahama ubangiji tana ko ina wataƙil sai ka ga sun gan <laughs> ai ahmad ina da hujja babba da yasa na faɗi haka hmm. ah, maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗa da kansa cewa ah, lallai mai kuɗi sai ya ji tausayin talaka sai ya taimaka masa matukar yana so ya samu rabo ranar gobe kiyama. Allahu Akbar. Wannan kaɗan kenan. Baccin haka kuma akwai ayoyi da hadisai da dama da suka yi bayani akan irin waɗannan abubuwa. Ya kamata idan mutum yana da dukiya ya yi amfani da su wajen taimaka ma talakawa marayu da ƴan uwa na kusa. Gaskiya ne wannan yarima. Ai duk wanda yake aikata abin da annabi ya umarni da shi, yake kuma barin abin da annabi ya hani da shi. Allah ya huci zuciyar yarima. Ga sarauta ga kuma ilimi. Ina zo. Abdul ne yake kira yarima. Sasha amsa kowa. Abdul. Allah ya taimake ka. Yes Abdul. Me ka samu a kansu? su? shi ya sangalta shi saboda sunan kakansa yake da shi sannan ya ba shi dama ya yi duk abin da ya ga dama kai abdul me haka kuma dalla ka iya harshen ka waye wani alaji kuma kake kiransa mai dala kana fada ka taso ka girma a fada amma ba za ka iya adireshin din talaka ba Kazo kana a gaban girma kana wani kiran wani mutum wai mai dala sorry sa a yi min aikin gafara babansa tanko shi ya sangalta shi ke abin da ya ga dama idan prince bai manta ba ko last two weeks ai mun haɗu da wani yana watsar da kayan wani mutum wanda yake haya a cikin gidansa har aka saya masa wannan gidan oh na tuna yarima kai ma bai kamata a ce ka manta da wannan mutumin ba abin ba wani daɗewa ya can sosai ƙwarai da gaske na tuna ai bai jima muna jin ka abdul to shi Gidaje nawa yake da su ne a garin nan Abdul? Ranka daɗe suna da yawa, amma ai duk kananan gidaje ne. Gidan kuɗi da ke a Dubai ko a London ko a New York duk zai sai gidajen nasu. Ashe talaka ne. A wajenka talaka ne duk ranka da ni Mu haɗu da kai a gida Abdul. Ka sake bincike sai ka zo da report ɗin gaba ɗaya. Ina so ka san halin uban nasa a wurin son kuɗi. An gama kai na daɗi. Wato yarima haka mutane suke wasu idan suka samu dama ‘yar kaɗan sai su wulaƙanta kowa ma su dinga kallon kowa ba a bakin komai ba. Ba tare da sun san cewa mai kuɗin garin su fa in ya zo wani gurin talaka ne shi ba. Haka shi ma in ya je can wani garin shi ma talaka ne a wancan garin. Mutane sai a hankali kai daɗi. ai wanda ya fi kowa kuɗi a ƙasar nan in za a tattara dukkan abin da ya mallaka bai fi ƙarfin abin da wani zai kashe a lokaci guda ba ahmad me za mu yi musu yadda ba za mu zalunce su ba kuma mu rama ma waɗanda suka cuta hmm. akwai akwai ranka dai Nan ne masaukin naku? Eh, eh nan ne. Eh, gidan ga me masaukin nan ba umman Halima. Kawar Bintu. Masanya za a yi ba, rushe shi za a gina wani. Oh, naku ne ko? A'a ba namu bane haya nake yi. Ba damuwa, duk zan rubuta na yi wa Prince bayani. ga wannan ku rike na siyan abinci kafin gobe ko jibi. a wannan kudin na ai yi yawa. Wannan dan ayin canjin da suka rage ni. Idan ba ku adda rima jibi ba zan zo su kudin Dan na san wayannan sun yi kaɗan. To ko mun gode. A ban ɗaki nawa ne a gidan nan? Guda ɗaya ne ka gan shi can haka. Ba damuwa. No, ba sai na gani ba. Anti ga wannan lamba. Lambar waya na ne idan da wata matsala za ki iya kiran wannan lamba. To mun gode sosai. Mun gode ran kai daɗe. Hmm, Hajiya ba ni ne ran kai daɗe ba. Ni ma dan ake ne. Hadi mun yi rimani. To a miƙa mana godiya. Zai ji insha Allah. A isa da sakon godiya insha Allah. zo da shawara yarima ke an taimake su an taimake kuma wanda aka cuta gaskiya ne yarima yawwa Allah ya ƙara Mawa barka da Allah ya ƙara maki nisan kwana ƙara maki shekaru Hamad Mama Me ya samu abokin naka na ga ya shigo yana ta dariya? Ai yanzu ne fara dariya mama. ba za kuka yake yi kuka kuma bello amma dai ba kukan baƙin ciki ko kuma na rashi ba ne ya sa shi kuka duka ba mu koɗe ma ba kukan tausayi ne wani bawan allah ne mun a hanya ma ga wani ibtila'i ya faɗa masa Ai Bello zai yi abin da ya fi haka. In dai a kan talaka ne zai iya zubar da hawa <laughs> Gaskiya ne mama. Aikin gada yake ya samu amini na gari wanda ya iya bada shawara. Kin ga ai sai da ya ajiye kukan a waje sannan ya shigo da dariya. Ko? Prince Muazzam kenan. Baki abin magana. A ah, ai gaskiya na faɗa. Ka rabu da shi. So yake nuna maka wai ya fi ka sani na. <laughs> <laughs> Gaskiya samun Ahmad a matsayin aboki alkhairi ne a wurinka. Mala Amadu. yariwa Ga abinci da na sa aka shirya muku. <laughs> so, um, ni ba ran ɗan dan kasan mu ba ma ƙyale eh, abincin gidan sarauta ba ma. Kun zo zuba ma ne. a'a yale shi tukun ka gaya mata labarin da ni in karasa wannan yarima ya hanya kun sha hanya amma gaskiya ban gane ku ba ku da wannan motar kwarai kuwa kwarai kuwa a ta ka san ba abin yadda ba ne na sani ko sace ni kuka zo ku yi ko kuma wata damfara ta saboda ni fa kan maganar kuɗi ni ba a yi mun haka ba a yi mun kutse ko ba ka bane da da yanzu ina raye in ba mutuwa ba me zai zo ya dauke ka ina da ai ba da faɗi me ya kashi kawai in za mu saurara mu saurara in za su ƙara gaba kuma su ƙara alhaji da ka ba mu guri mun zauna ziyarar tamu ba ta tsayuwa ba ce amma sai kun faɗa min abin da yake tafi da ku dada mu shiga mu saurare mai suka tuwo da shi dan da akan hanya muke za mu fita to bari a caje su tukuna eh, sai an caje su kai me gadi nan normal na'am alhaji bai me sunan kala riga kan mutumina dan nan ni rigar sa koma kala a caje mu gaskiya ba za a caje mu ba mu ba kananan mutane bane <laughs> kaje kaje ka zo ka zo da rigar leda ka ce wani a canje kawa ba ka da kuɗi malam ba ka da kuɗi karamin mutum ne kai mana <laughs> kaga sallama kyale sis caje mu kai caje su fara ta wannan da ya sawo rigar leda ko ba ka caje su ba fara ta kan mai rigar ruwan nan wannan mai fentin tasi din nan zo zo kai aikin ka caje shi ba kai ne kula nan kaza tana iya buya a nan nan zaka daddafa leda ce fa a jikinsa ba fa riga ba faɗa dama wannan irin irin shaddan nace da ba ta ji ruwa duk rigar ruwa ce dai an dama dama wannan ya dan yi kokari ya hawo wannan wace ba ta jin ruwan nan ne a tsaye da kalamai daidai a to kalaman baka da kuɗi malam shiga mu sa ku a gaba shigo da su kai ka sawo ni galle da ka ce ba za ka zo za ka caje mutum nan ake dubawa ciki hmm. ana iya ɓoye cinyar kaza ana ware anya ku san abin da kuke faɗi kuwa wai gidana wanda nake zaune a ciki shi ne za ku zo ku ce wai za ku saya wani wani irin renin wayo ne alhaji ba raini ba ne A ne aka gani naka ana so za a siya kuma mun san kai mai sayan gidaje ne kana sayarwa to menene a ciki don mun ga gidan mun ce ka siyar mana to ba zan sayar ba alhaji kai ba ɗan kasuwa ba ne kenan karfa ka manta mun ce za mu siya ko nawa ne na ce ba zan sayar ba sallama tashi mu tafi ai dakata ai Mene magajinsa Ka ce ko nawa za ku siya? Kwarai kuwa. Ko nawa? Kwarai kuwa, ko nawa ne za a siya? Dada, a so mai magana. Kai rabu da su, idan da gaske suke yi, ina da sauran wasu gidaje ga suna. A zagaya da ku gidaje na ku je ku zaɓi duk wanda kuke so in sayar mu. Alhaji, mai gidanmu ne ya samu nemo mai gida. zai karrama wani mutum mai mutunci a wurinsa sannan mun duba babu wani gida da ya dace mu zo in ba wannan gidan ba to wannan gida ai ba shi bane gidan da ya fi kowanne kyau a angon nan ko shi ne alhaji kenan baka san waye mai gidan namu ba da ka san waye mai gidan namu kai da kanka zaka so kasuwanci ya hada ka da shi abin alfahari ne kai cinikayya da mai gidanmu darajar ka ce za ta karu Right. ba wata daraja sama da kuɗi a sawana ne ka girka na jabarka kuɗi su ne komai ba wani wanda don mun yi wata sabga da shi zai kara mana daraja wai mun ga fitan mu a yi sabgar dada to ta so ka ci habarallah Allah wallahi ta so ta gaske ah, Allah tashe ne. ta so ki mara ɗi mun da Ana ji na mu shiga cikin mu tattauna ai ka jale sai rainin waya wani kawai Ai da su a'a dan da saka ce mai gidansu da gani dan alfahari ne mu shiga mu tattauna to amma ba sai dai ai masu muguwar tsada shi yasa za mu shiga cikin gaya ma farashin da zan goga musu wanda ya za su iya biya yayi yayi yayi yayi kujerun gidan da komai mu ce mu yayi shiga ciki to duka duka to ku zauna aka ce zan shiga cikin in girka shi in ya wada zan fito mu buga a maza yanzu zainab dauki awal umman halima za ni kice sai ta gaya mana nawa ne kudin haya gidan nan kin sai mu biya tunda an samu wannan kudin ko kuwa ah, haka ne to ai malam wannan kudin ai ba na haya aka ce a biya ba ce akai a sai a kayan abinci ku sai kayan abinci aka ce ai malam ina ganin ba sai kun biya haya ba tunda kaga kudin nan kudin ku ne A'a, wannan kuɗin namu ne gaba ɗaya. Abin da kika yi mana ba mu san irin godiya da zamu yi miki ba. Wato irin tarbar da kika yi mana a gidan nan, tamkar irin tarbar da an sarawa Madina suka yi wa muhajirin lokacin da kafaran maka suka takura wa musulmai da suka dawo Madina suka karɓe su hannu biyu duk wata dukiya tasu suka raba ta daidai suka raba gidaje daidai kayan abincinsu komai da suka mallaka suka ba su yanzu ba je ba don sauka da kika mana a gidan nan ba kika ba mu gurin kwana kika yi girki kowa ya ci abinci da ina za mu sara mu saboda ka da abin da muka samu naki ne ke ma wannan gaskiya ne Halima tashi mu je mu yi magana oh ba za ku zauna ku ci abinci ba <laughs> ina magana ga ni Ka ga yaran nan ko kulma. ke cika sake manta da su ba na yara ba a tasu ƙarshe kenan yaya ana ce ka ce mu shigo kora da ali za ai na kore su ka kana gani fa a bakin gate har fasawa ne aka yi musu wulakanci eh ba irin wannan korar ba kora dali ita ce mu zuƙala musu kuɗi masu tsada suna ji za su watse shi ne abin da nake nufi gaskiya ne kakana kuma gaskiya ne in kai musu haka da gudun su su kan zanzu ka ji to amma kana ga kaman yanzu eh a iya tsawwalawa maka tsawwala maka ce za mu sa gidan nan a kasuwa mm. tsawwala ƙarshe no za a iya siyar da shi zai kaman ɗari da ashirin haka yawwa ko da yake kuma gaskiya in na tuna ba in na tuna abin da ne a gidan nan na na kashe kuɗi wallahi nawa iya tsawwalawa mu rike mutum wuya ko ma zalunci ne a ce mun zalunci mutum mun siyan makara ƙarshe nawa gaskiya ne kakana gaskiya ne kakana to amma kana ga kaman mu ce musu miliyan ɗari uku kai ka zo da gudu za su gudu shi ne a ah, ci sa ga ta ƙarya kakana wallahi Allah baka albarka amin wato da gudu kana gaya musu ɗari uku nan. Za su za su zuba mai na ɗan wake. Eh. In sun waɗa ɗari biyu mu karɓi kuɗin sai mu tafi ka san ina gidan nan namu. Wannan muka saka shugaban bankin nan. Wannan eh. wannan muka gano hotonsa a Dubai. Eh. Dubai ne ko Egypt? Egypt. Aka gina shi za mu karba mu zauna. Me sai mun ful ɗin na underground sai mu karbe shi yau mu canza wani gidan. Da ito ai kakana. Ɗari biyu a akawun. Kakana dai yadda kai fa. dara duk ɗaya ne wannan gida kai kai komai na wada mun ka ai naka ne ah. kai ne magadin abin nan yadda aka yi kai za ka yi kan kai magana halima wallahi tun da nake ban taɓa ganin mutumin kirki irinsa ba yarima bello kenan ai ya daɗe yana ba mutane mamaki dangane da abubuwan alkhairi da yake yi wa mutane Allah me yanda ya so ga kyau ga sarauta ga arziki ga mutunci da karamci di ya haɗa ga duniya ga kuma lahira kin ga alamun ɗan aljanna kenan halima ni fa zuciyata tana so ta yaudare ni kamar yaya ban gane ba zuciyata tana faɗa min cewa kamar ina son sa <laughs> bincike nan ai wannan ya daɗe a zukatan 'yan mata duk wanda ta san shi ko take jin labarinsa ko 'yar indiya ce ko 'yar amerika ce ko balarabiya ce ba wacce ba za ta ji tana son shi ba halima ki ce ni kan wahalan banza nake yi kenan yes ki ce wa zuciyarki ta daina wahalar da kanta akan abin da ta san ba za ta samu ba miliyan ɗari sarauta. Ba ku ka ce ko nawa ne za ku siya ba? Ko ba ku ka faɗi ba? Ko da ko kun da dama abin kawai burga ce? Da zuwa rai sai. Kai, idan kun waɗa miliyan ɗari uku tu mai gadin, in ba ku waɗa ba, ku bai takanku ku zuba ku ban mana gidanmu. Adda wani ku zo ku wani ce mana ya eh, kona a gaciya. Yayi, mun siya. ka ce kai ba ce wa annan mutanen kai musu tsada tsada kenan wallahi da na sani da ɗari hudu um, alhaji ko biyar ya idan kuna kokonto ba abu ne na jika ka dawo ba a taki anan za mu za a saka muku kuɗin sannan kuma sai kun kira bankin ku kun tabbatar sun shiga ina ma da wata tv a daki wanda ita ce nakin ko eh wannan tibin eh kuma akwai yaron na akwai wata sabuwar tv ya daɗe sa ta ɗakin nan ba kuma kun ce kan mu komai ba komai ku sa kuɗin tibin a ciki idan kuna so za ku cire kuɗin ku mai da su wani akawun nan ku tabbatar ku ne kafin a dawa ya rubutu hello na gaji a aiki yawwa zan tura ma account yanzu za ka sa miliyan 300 kuka ce nawa ne kuɗin talabijin ɗin ko ɗari bakwai ce ko ɗari biyu ɗari bakwai ko ɗari bakwai ɗari bakwai to zan tura ma sai ka sa miliyan ɗari uku da ɗaya yawwa na gode to ban ka siya miliyan ɗaya ba ta kai ba ta kai ai wannan ku anya ba yan baba ba ne yawwa ni ban ce kamar na gane yaran nan wani baban yan anya nake nufi ya wace hanyar da da kai ciki ne dan damfara kai kai waye baban a nan garin saboda ko zan mu san kowa shi eh alhaji eh za ku bada account ɗinku yanzu za a samu kuɗin ku yanzu idan kuka kuɗin ku tabbatar mu ba in damfara bane in ya so sai mu ansa gidan ko yau ko gobe kai kai kwatsayi ya gane me ake nufi kai dole sai mun latsa mun jalaushi mu batattu ne ba ku zo ku yi mana gadi ko sagi ba ya san ku a cikin mu akan uku awo ai kurewar ƙarya Allah da ake ci ko eh na ka zan saka ko na sako wanne ne wanda ka dai gani dai ka bin tun da kai zaka bi su ko eh amma kun yi wata magana kun ce idan kun biya kuɗi za a iya tashi ladda ka biya za a tashi yau yau ka yau kace ko gobe ne ne kamar ya kai yau yau ko gobe ai sai Allah a dai ba mu wannan a'a ka bari in dai kudin mun ji sun tabbata lahu a gare mu ai tashin ba na abu ne ba za mu rasa inda za mu shiga ne ba su ku sa kudin ku sa ashi zuli Allah kara masa duk wanda yake wurin nan a tabbatar an masa kyauta an gama ranka an gama ba su wani kai ku shiru ku shiru ku shiru ku shiru ku shiru ku shiru gobe da safe idan Allah ya kai mu zan sa a zuwa ɗauke ku a kai ku wani wuri in ya so in kun gani sai mu magana to mun gode ba musamman irin godiya za mu yi maka Godiya nake ranka ya daɗe. Binti kenan, binti haziƙa. Insha Allahu sai kin kai kowane irin mataki kike so ki kai a karatu. Kuma kowace makaranta kike so ki a duniyar nan ita zaki. Na gode ranka ya daɗe. Wai, me ya shigo da mu wannan unguwanni? ya za ku shiga da mu wannan gidan ka yi haƙuri malam salo kun san fa mai gidan fa ba mutunci gare shi ba ya za ku shigo da mu babu abin da zai maka ku yi sauri don Allah don annabi ah, mutanen nan karfe goma suka bamu yi gaskiya alhaji wallahi da kun shawara da ni da ba a sai da gidan nan ba ah? tun jiya fa ba mu yi bacci ba muna ta shirye-shirye da kintse-kintse ba alhaji me abin duniya shawara ke ke kullun ke gana shawara ba ɗaki zuwa ki ki ki ki kwanta ba so no muna zama da yaran nan mu san abin da zamu tsara a rayuwarmu omi magana ba ake ta miliyan ɗari me za su iya hana ki fasa su hana ki bacci assalamu alaikum muna zuwa wa alaikum to a zo ni wallahi na rasa ga ma ga abin nan sun do'a ne ba su kara ko shikenan sai mu sai mu san abin ne kai wannan fa kai dai da da kai gidanmu ki adda ke ko yau za ki ga zalicin da na so ne maki ban maki dakata da Allah wayannan su ne masu gidan nan daidai da minti ɗayan ko ƙara sai da yardar su wannan din kwarai kuwa me gadi na ne fa wanda kora to shi ne mallakin gidan a yanzu eh Cheese! cibiyar annur islamic medicine sun karbi duniya cibiyar karbar magunguna shugaban cibiyar annur islamic medicine wato ibrahim suleiman shine ke tare da ku hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta annur herbal medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har izuwa yanzu wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci magani ne da aka tanada don magance cututtuka cututtuka da dama da suka shafi al'aura musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam kamar yadda jama'a suka sani wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin afirka kama daga kasar ghana nigeria niger da kasar kamaru har zuwa kasar chadi da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga yan uwanmu mazauna libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a hannun jami'anmu da ke birnin sabaha da kuma misrata insha Allahu abin da za ku yi ku magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp za a yi magana da ku in Allah ya yarda kamar da jama'a suke gani wannan shine masturbation killing zaki ta mallakin cibiyar annur magani ne kala shida zuwa bakwai duk wata larura da kake da ita a al'aurarka komai ta a jikinka kankancewar gaba saurin inzali karancin ruwan mani rashin aihuwa in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna muna da ofis a nan cikin birnin kano sai kuma lagos abuja niger kuma kowace jiha a cikin niger wannan cibiya na da ofishi sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service ko a cikin gari kake idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira za a kawo ma maganinka duk inda kake ba mu tsaya magance wannan cututtukan kadai ba matsala ta jinnu matsala na hepatitis type a ko type b ko type c ko matsala na diabetes ko matsala na ciwon koda masu fama da matsala na infection kamar yadda kuka sani cibiyar annur ta yi zarra ga sauran cibiyoyi wajen har hada magunguna na ciwon sanyi kowanne iri a samu sauki da Allah subhanahu wataala ka sani ana samun maganin masturbation cleanser a wannan cibiya ne ta annur herbal medicine kadai kada jama'a su manta lambobin da muka bada akan su ake samun mu mun ajiye jami'ai a kowaɗanne ofisoshinmu domin tarbar mutane da kuma sauraron su a kuma aika musu magungunansu cikin kwanciyar hankali da dar Allah subhanahu wa ta'ala. Mazauna ƙasar Cote d'Ivoire kuna iya ɗaukar mu na Nijar ko na Accra domin samun magungunanmu jama'ar ƙasar Chad kamar yadda muka yi albishir muna nan tafe cikin ƙanƙanin lokaci insha Allahu. Akwai lambobin da muke badawa wanda za ku yi tuntuɓar mu za a sama muku magungunan ku tun yanzu kafin wannan cibiya ta zo insha Allah. Muna Allah godiya da yake ba mu dama mu shiga daji gurin neman muku ingantattun magunguna waɗanda za su warkar da dukkan lalurar da ke damun ɗan adam daga cibiyar mu ta al islamic medicine kamar cutar hiv da al'umma da dama suka ɗauka cewa babu maganinta tabbas babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar face ya saukar kuma da maganinta kuma ya sanar da shi ga wanda ya so to alhamdulillahi mun karɓi lambobin yabo a gurin al'umma da dama da muka ba su maganin cutar HIV kuma suka warke da izinin Allah muna zurfafa bincike sannan muna ƙoƙari wajen shiga dajijjika daban-daban domin binciko muku ingantattun magunguna itatuwa haɗi da tsirai kan koyarwa ta addinin musulunci. Ina masu fama da matsala ta istimna'i ma'ana masturbation wasa da al'aura domin biyawa kai bukata. Domin sheke ka kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa da kasala da kuma yawan bugun zuciya. Da tsinkiyar mani ya hana mutum haifuwa. Yana kawo yawan mantuwa sa'annan in yayi yawa yakan taba kwakwalwa ta dan adam. Wannan kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa. To cibiyar al ta tanar da muku sahihin magani akan sa wanda idan mutum yana so ya daina bai daina ba idan muka dora shi a kansa zai daina yin sa da izinin Allah ina masu fama da hepatitis A ko B ko C ko kuma ciwon koda duk wata cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har zuwa tafin sawu muna da kwararrun ma'aikata masu gwaji da bincike wanda suke gwada mutum kamun su dora shi kan irin maganin da ya dace da irin jinyar da ke sa muna hulɗa da al'umma daidai karfin su ba ma tsawala wa duk wanda ya zo neman taimakon magani a cibiyar al da izinin Allah muna mutanen garin Samunaka Albishir ranar 21 ga watan mai zan zo cikin garin samunaka ni da kaina domin gudanar da aikin magani a cikin stadion da ke cikin garin samunaka har na tsawon sati guda Ranar bakwai ga watan Disamba zan kasance cikin garin Maiduguri ne da kaina domin gudanar da aikin magani. A ofishinmu da ke bakin makabartar Gwange, Marhaba Plaza na tsawon sati guda da izinin Allah. A ranar 21 ga watan Disamba zan gudanar da aikin magani har na tsawon sati ɗaya a cikin garin Kano. A ofishinmu da ke kan titin Zuru daidai ga dangi SKY Plaza Bene hawan farko shago mai lamba 53. Haka kuma cikin ƙasar Nijar muna maraɗi za a same mu a Agadez za kuma a same mu a cikin garin Yamai. Mutanen Libya za ku iya kiran wannan lambar domin tuntubar ofishinmu inda yake a cikin ƙasarku, ku da izinin Allah. Duk lambar da kuka ga an rubuta suna a ta lambar garin ne insha Allah za ku iya kira ku tuntubi inda ofishinmu yake. Sa'annan muna tura sakonnin magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya ya isa hannunsa cikin aminci da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mala Adam Annas shugaban cibiyar bayar da magunguna ta Alkhairat. Cibiyar Alkhairat cibiya ce wacce ta shahara wato ta samu ɗaukaka a faɗin duniya wurin warkar da bayan Allah marasa lafiya akan larurori da suke damun su. Cibiyar Alkhairat tana taimakawa al'umma da ingantaccen magungunanta kuma ana warkewa ga baki ɗaya daga cutar HIV, sickle cell diseases hepatitis A, B and C har ma da masu fama da matsala na ciwon koda. Cibiyar Alkairat tana taimakawa ga masu fama da matsala na ciwon sanyi kowane iri da izinin Allah. Cibiyar mu ta ba ta tsaya iya nan ba, tana taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na istimna'i wato masturbation, biya wa kai bukata ta hanyar wasa da al'aura. Cibiyar Alkairat tana taimakawa da ingantattun magungunanta wanda sukan kawar da duk wata matsala da akan iya samunta ta sakamakon aikata istimna'i. yi bayan haka cibiyar mu ta alkara tana taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na junnu domin aljini yakan iya auren mace ya hana ta aure zaka ga mace tana zaune a gida shekara da shekaru ba samari ko kuma ga samarin suna zuwa amma ba sa maganar aure haka zalika muna taimakawa ga waɗanda suke fama da matsala na sihiri domin makiya suna iya yi wa mutane sihiri kaga mutum yana yawan yin jinya ko kaga mutum yana yawan yin asara ko ka ga mutum yana yawan yin damuwa a cikin rayuwarsa cibiyar mu ta Alkaira tana taimakawa al'umma ta hanyar biyan kuɗin magani kaɗan wato da sauƙi tare da kuma basu ingantattun magunguna akan larurarsu cibiyar mu ta Alkaira tana iya aikawa da saƙonnin magungunan ta a duk inda mutum yake a faɗin duniya duk mai buƙatar zuwa wannan cibiya mai albarka ta alkarat za a iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan cikin garin kano a nan unguwa uku titin yan awaki ko kuma ofishinmu da ke cikin garin maiduguri a nan bayafra kusa da gada muna nan a new plaza ko kuma ofishinmu da ke cikin garin mina a nan titin bypass kusa da sabuwar kasuwa muna nan a fodio plaza cibiyar alkairat tana yi muku marhaba assalamu alaikum wa rahmatullah muna fatan dai lafiya babanmu ya mutu mun zama marayu an ce babu maraya sai rago mun zabura mun noma gonar da baban mai ba mana na gado amma abin da muka samu mu hudu gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba an ce ba mu saka taki ba ne noman da ba sa taki ba ba a samun komai mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka mun sayi taki a maimakon gonar da ya haɓaka sai na ƙasa. An ce ba mai amfani da takin boko fertilizer ba ne. Domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a ƙaramar gona ake iya ba da amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin gonanmu mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a boko fertilizer domin da ya canja daga marayu. Ina fatan za mu samu boko fertilizer ba za a ce mana an wawashe shi ba. su boko fertilizer bai taɓa yankewa ba. kuma muna da shi kana kana kuma sunan shi mabun kasar gona alhamdulillah yaya da kaka zan kara aure ni kuma zan kara yaya eh. Boko Fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikinku. Boko Fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 special 27-13-13 special maize blends da sauransu suna da takin zamani na masara shinkafa dawa maiwa gero yana nan a kuntire kan titin zuwa ungogu no 61 kano state lambar waya 070 3569 7939